Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da ɗaya da ishirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma ta tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata shida ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazar Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwayi shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama kusan dubu ɗari takwas kaucewa mai da su kasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba Ƙasar koriya ta kudu tana shirye-shiryen tura karin garkuwa daga makamai masu linzami ƙera amurka da ake ta cice kuce a kansa masu bincike akan harkokin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya sun faɗa a wani rahoto a yau laraba cewa dakarun gwamnatin siriya ke da alhakin kai hare-hare har sau ashirin da makamai masu guba akan fararen hula. To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan kungiyar ƙananan hukumomi rashin jihar Adamawa sun gudanar da wani gangami na neman 'yancin gashin kan ƙananan hukumomi. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta bayyana dalilan da suka sa ta rusa wani tsohon barikin soja da ke garin Silaja. Daga jamhuriyar Nijar kuma za ku ji rahoto akan irin matsalar da shirin ba yara ƙanana magani kyauta ke fuskanta. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafa da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwayi shawarar da ya yanki ta kawo ƙarshen shirin kare yara a 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama kusan su dubu takwas kaucewa daga mai da su ƙasashensu idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Sa'o'i bayan jami'an gwamnati sun ce ba za a kara karɓar takardar shiga cikin shirin na daka ba. Trump ya rubuta a Twitter a yammacin talata cewa 'yan majalisa na da watanni shida su halatta daka wani abu da gwamnatin Obama ta kasa yi idan sun kasa ya ce zai sake waiwayar lamarin. Masu zanga-zangar nuna rashin amincewa wannan mataki sun taru a biranen Washington da Los Angeles da kuma New York, haka kuma da birnin Denver da sauran birane. Wani ɗan raji mai suna Gustavo Torres ya shaida wa taron jama'a a gaban White House cewa wannan shugaban ƙasar ya yi wa al'ummar mu ƙarya, ya faɗa mana yana ƙaunar mu mu masu burin wato dreamers, amma ya yi mana ƙarya saboda haka shi maƙaryaci ne. Ƙasar Koriya ta kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami ƙira Amurka da ake ta cece ku ce a kansu. Wannan wata alama ce da ke nuni da ƙarin zaman tankiya da kuma cirjewar yunkurin diflomasiyya a kan shirin nukiliya Koriya ta Arewa. ma'aikatan tsaron kasar ta ba da sanarwa a yau laraba cewa za a ƙara kafa wasu garkuwar wato makami masu linzami guda hudu a kusa da guda biyu na baya da ke aiki a wani tsohon filin wasan golf a birnin st wanda yake a arewacin seoul china da rasha dama ba sa goyon bayan wannan matakin wanda suke wa daukar na barazana a halin da ake ciki kuma taurin kan da koriya ta arewa ta nuna na ci gaba da kokarin kera makaman nukiliya yana jawo cikas ga yunkurin koriya ta kudu na kokarin rage zaman tankiya a yankin ta hanyar tattaunawa wanda hakan ya cakuɗa dangantakar da ke tsakanin amurka da babbar ƙawarta a harkokin soji da china wacce take babbar ƙawarta kuma wajen harkokin kasuwanci a lokacin da shugaban koriya ta kudu moon jae ya shiga ofis a watan mayu ya yi alkawarin daidaita yadda ake gudanar da takunkumi domin rage tashin hankalin da ke a tsibirin na koriya wanda hakan ya sha bamban da ra'ayin shugaban amurka donald trump na ƙara ɗaukan matakan matsin lamba ta hanyar saka takunkumi da kuma barazanar yin amfani da karfin soji labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Masu bincike a kan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewar dakarun gwamnatin siriya suke da alhakin hare-hare har sau ashirin da makamai masu guba kan musamman fararen hula cikin shekaru hudu da suka gabata kwamitin binciken akan siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan hare-hare sun faru ne a tsakanin watan mayu da kuma yuli a wannan shekarar a garuruwan Khan Sheikhum da kuma Allatamni da kuma gabashin Guta. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan ne ta hanyar tattaunawa da waɗanda suka gane wa idanuwansu da kuma waɗanda abin ya shafa gami da ma'aikatan lafiya kai har ma da hotunan tauraron dan adam da hotunan burbushin bama-bamai sannan da rahoton kungiyar haramta amfani da makamai masu guba gwamnatin shugaba bashar al-assad ta sha musanta wannan zargi na amfani da makamai masu guba Ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar Myanmar, Aung San Suu Kyi, ta ce akwai tarin bayanan ƙarya dangane da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar ta jihar Rakhine, wanda ya tilastawa kusan mutane 125 musulmi marasa rinjaye suka tsallaka iyakar kasar zuwa bangladesh a wani jawabi da ofishinta ya rubuta a shafin facebook yau laraba an san suki wadda ta taba samun lambar yabo ta nobel a saboda fafutukar da ta yi ta samun zaman lafiya ta ce ta yi magana da firayim ministan kasar turkiyya rajab tayyip erdogan a jiya talata akan rikicin ta faɗa wa Erdogan cewa bayanan ƙarya suke ƙara tallata ra'ayin 'yan ta'adda kalmar da ta yi amfani da ita wajen bayyana ƙungiyar 'yan Rohingya da suka ƙaddamar da jerin hare-hare akan jami'an tsaro da aka ajiye a jihar ta wanda ya ɓallo wannan rikicin. kimanin mutane 400 aka kashe tun lokacin da kungiyar da ake kira Arakan Rohingya Salvation Army ta kaddamar da jerin hare-hare akan wuraren jami'an tsaro a Rakhine inda mafi yawancin 'yan kungiyar ta Rohingya ke tsiraru. 'yan sanda sun mai da martani ta hanyar kai hare-hare akan ƙauyuka da kuma farautar masu tada zaune tsaye. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa ta zargi gwamnonin jihohi da ƙin ba ƙananan hukumomi cikakken iko wajen sarrafa kasan da suke karɓa daga asusun gwamnatin tarayya da kuma ƙin gudanar da sahihin zaɓe na ƙananan hukumomi da tauye masu haƙoƙinsu. Wannan ya sa 'yan kungiyar a jihar Adamawa gudanar da wani gangami. Wakilan sashen Hausa sanusa Adamu ya aiko mana da wannan rahoton. ma'aikatan ƙananan hukumomi ta kasa reshen jihar Adama karkashin jagorancin shugaban ƙungiyar ta kasa Comrade Ibrahim Khalil ke rera taken ƙungiyar kwadago ta Najeriya sa'ilin jerin gwanon gangamin gwagwarmaya na nema wa ƙananan hukumomi yancin gashin kai da suka kai majalisar dokoki ta jihar Adamawa. Comrade Ibrahim Khalil ya shaida wa mataimakin kakakin majalisar dokoki ta jihar Adama Honorable Sunday Peters cewa ya yi tattaki zuwa majalisar da kansa kasancewar majalisar ita ce ta farko da ta amince da bai wa ƙananan hukumomi 'yancin cin gashin kai a gyaran kundin tsarin mulki na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu da bai yi nasara ba. To ko me yasa ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta ƙasa shiga wannan gwagwarmayar? Tambayar kenan da ne wa Comrade Ibrahim Khalil. 'Yan siyasan wannan karni su ne suka cikume ƙananan hukumomi suka shaƙe su ba sa iya numfashi musamman 'yan siyasa na matakin jiha wanda limamin su shine gwamna. Gwamnonin jihohi ba su san zaben ƙananan hukumomi. Babu zaɓe babu dimokuraɗiyya babu zaɓe babu gwamna. gwamnati rashin zaben kananan hukumomi shi ya haifar da mummunan rashin tsaro shi ya haifar da mummunan talauci shi ya haifar da mummunan rashin tafiyar gwamnati da samar da abubuwan more rayuwa kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta kasa ta yi sara kan gaba in ji mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar adamawa honorable sunday peters a daidai lokacin da majalisun dokokin jihohi su ma ke fafutukar gwamnatocin jihohinsu su ba su 'yancin cin gashin kansu kamar dai takwarorinsu na majalisun dattawa da kuma na wakilai wakilai ta tarayya. Gaskiyar magana shi ne akwai abin da muke kira separation of power kuma a game da abin da constitution ya faɗa wayannan gabobin gwamnati ya kamata su aiki kai ne ba tare da wani ya zartawa wani ba. Wasu daga cikin kwalaye da 'ya'yan ƙungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin ke rike da su na ɗauke da sakonni na kashedi ga wakilan majalisun dokokin da ke cewa ko su amince da gyaran tsarin dokar kula da ƙananan hukumomi da majalisun tarayya suka amince da ita ko mu sauya su a zaɓe ta shekarar dubu biyu da goma sha tara da kuma muna magana da yawun mazauna yankunan karkara da tsarin da ake amfani da shi yanzu bai sai tsina tsinana musu komai illa kunci da talauci sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adamawa najeriya madalla a gaida sanusi adamu biyo bayan rusa unguwar tsohon barikin sojan garin silaja da gwamnatin jihar neja ta yi wanda ya janyo suka daga mazaunan unguwar gwamnatin jihar ta mai da martani daga mina ga rahoton mustapha nasiru batsari gwamnatin jihar Niger a najeriya ta yi ƙarin haske a kan dalilin da ya sa ta ɗauki matakin ruguza unguwar tsohon barikin sojoji da ke cikin garin Sulaja. A wani taron manema labarai a daidai wannan unguwa mai shaƙe da jami'an tsaro a yanzu, kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, ya ce ko baya ga kasancewar wurin mallakar gwamnatin jihar Niger ne a ɓangare guda kuma unguwar ta zama mafakar barayi da 'yan ta'adda da ke garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. ka san wannan anguwan barikin sojoji ne da da aka ɗaga sojoji suka tashi nan state government ta sai wurin a hannun hukuman soja suka yanzu in yadda nake maka ba tsari ka ga sojoji can sun zo suna ba mu tsaro gwamnatin niger state ta sai wurin nan a hannun soja wa'anda suke wurin nan daga barayi daga 'yan fashi ba wanda ya san daga inda suka hito domin lokacin da take barikin sojan da sojoji suka tashi nan wurin suka zo yanzu mutanen nan sun samu gidan kyauta suna kwana ciki ko sisi ba su biya kuma ba wanda aka hana shi ɗaukan kayan shi wurin nan gwamnati tana da bukatan wurin nan za a zo a yi abin da zai amfani jama'a duka ba waɗanda ke da waɗannan gidajen yanzu babu da wani ba gidansu ba ne kai baka hoyance ni ba ba tsari ina baka kana zuwa daji sun yi korafin cewa ku ba su lokacin an ba su lokaci an rubuta an ba su ai ba na harkon kenan ba a lokacin da na isa wannan unguwa dai na tarar da waɗanda lamarin ya rutsa da su suna aikin kwashe sauran tarkacensu gama abinda wasu daga cikinsu ke cewa Eh, sunana Adamu mohammed Ga gida na can banda wurin zuwa yanzu ga kaya na waje banda wurin zuwa yanzu. na wasu gwamnati suna cewa wai filin nan nasu ne ku ba ku yadda bane. A'a ba filin nan ba nasu bane shekara 47 anan aka haife ni na mu ne. Sunana Hajara. To gashi mun tadda kayan ku a waje an rushe gida ya kuke. gaskiya muna cikin tsananin bakin ciki ne sosai wani hali ne yanzu ne yanzu ma a haka ma ba mu san inda ma za mu kayan ma gashi ga ruwan sama ba ma san inda za mu sa shi ba da gaske an ba ku lokaci cewa ku ta ba notice muna mun tashi ne kawai da asuba ko bayan sallah ko mun gansu suna na Julius ba mu san komai ba mu san hawa ba mu san soka ba wayannan mutane suka shigo da katafila suka sama rusa mana gida ga kayan mu ba mu san ma ga ruwan sama yanzu a cikin ruwan sama nan ina ne gidan ku ga gidana nan ga gidana nan nan ne aka ce wani ya rasu a a a kasa ne wani ya rasu gaskiya abin da aka yi da wani jinjiri guda daya an zo an rusa gida a kansa jinjirin matan ta haifu bai kai sati daya ba aka zo aka rusa gidan jinjirin ya rasu to dan Allah me wannan dan Allah zamu ji ta gida da ko zamu ta rayuwar mu to har ya zuwa yammacin talatan nan dai motar rusau din na ci gaba da aikin ta inda bayanai ke nuna cewar gidajen da aka ruguza sun ta sama dubu daya mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. adalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Tsarin nan na ba yara ƙanana magani kyauta da aka fara tun shekarar 2006 ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban Nijar Tanja Muhammadu na fuskantar matsalar rashin kuɗi daga ɓangaren gwamnati. Wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari na da ƙarin bayani. Na hira da wasu mata da suka kawo yaransu asibiti sun mun bayani game da magani kyauta kamar haka. an ba shi magani kyauta dukkan maganin da aka miki kyauta ne ko kuwa a in babu ne a farmasin su suna iya rubuta maka amma akwai suna yin iya kokarin su shekarar shi hudu da shekarar biyar ba yawanci kyauta ake ba mu sai in babu muke si da sayan da na kyautan wanne yawa na siya ya yawa tun da wasu babu su a nan gurin a matsana kashi matsalar jini ce watan shi ba daya magani wasu su ba mu kyauta wasu mu siya amma da yawanci duk suna bada kuma amma yanzu wanda babu he ka je ka siyo amma na siyan ya yawa a yanzu Dr. Abu Yahaya shine babban darakta a hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran kowa na aikin shi daidai wa daida gwamnati yana ta kama muna bakin gwaraudan halin shi masu hannu da shunu suna kama muna wajen taimakonmu da magunguna abin da nake cewa a wannan wuri ko gobe idan kuka je kuna gani yara ƙanana a banza ake musu magani sai ho magani da babu amma duk magani da ya kamata a yi musu wanda doka ta aza tilas ne a yi shi a kyauta ba amsa ko dala ga yara a cikin likita bayyayuwa sai dai a cewar abu hayan suna da matsaloli a yawancin asibitoci muna da matsaloli saboda a dai fara shi shekara na ce shida zuwa yau eh, nazarin da mun ka sakamakon da ya ba da kudin da ya kamata gwamnati ya zuwa mana sun kai miliyara uku oh, da rabi ya kamata gwamnati da masu hannun da shi suka nauyi za su biya su ba da wayannan kuɗi saboda a sai magani a cigaba da yi to tun lokacin da an ka fara ta an samu matsala wannan kuɗi ba a samu aka zo ba su ba sai nan shekarun bayan gani an ka fara ba likitoci aka fara ba su kuɗin su aka ce to aka fara ragewa daga nata waje kungiyar malaman asibiti ta bakin mamman galadima cewa ta yi matsalar ba karama ba ce har ma sun taba ma gwamnati wannan magana amma har yanzu shuru kake ji tunda matsala ce ta in kun ba da maganin sai kun ba da ƙasa ta biya ku don a nemi mun je sai kwanan nan eh, akwai optal ɗin take miliyar guda da miliyan ɗari uku sai da suka yajin aiki na kwana shida kuma a resolution na kwansai ma mun rubuta shi mun ce eh, ƙasa ta yi goga ta biya su. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar niger. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a nan agogonmu na cewa karfe ɗaya da minti goma sha bakwai, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta ga rago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muka saba tattaunawa da waɗanda ba Amurkawa ba suka shigo Amurka daga wasu sassan duniya daban-daban domin zuwa nan saboda neman abin zaman gari. Yau shirin na ci gaba tattaunawa ne da wani bawan Allah ɗan Afirka mai suna Muhammad Awal dan asalin kasar Ghana amma mazauni jihar Virginia a nan Amurka. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin saukin samun aiki har yake cewa wai a nan samun aiki ba sai ka ba da cin hanci ba shi ne na tambaye shi ko menene mizanin da ake aunawa domin baka aiki a nan wato amurka in dai an tabbatar za ka yi yin aiki ba wani batun cin hanci gida kuma sai da cin hanci to amma wasu da na zanta da su a wannan filin sun ce nan ba a yin kuɗi ba a tara kuɗi ka zama mai kuɗi kamar yadda ake samu a gida eh, wani bangaren haka ne wani bangaren kuma zan ce ba haka ba ne haka ne eh, ba za ka iya ka zama mai kuɗi ba in bannan kuɗi ya maka yawa ko mai ka gani kai ranka na so ko mai ka domin gari ne da yake ana kwaɗaita ma mutum komai to in za ka bi da kan haka ne <laughs> gaskiya na Allah ba za ka yi ka aje komai ba hmm, shi yasa na ce wani bangaren haka ne wani bangare kuma ba haka ba ne. to ɗazu ka taɓo maganar ka ce akwai bambanci musamman bin doka da oda na'am wani eh, irin misali za ka bamu idan ka kwatanta da gida game da bin doka yawa kamar shekarar jiya da je gida abinda na gani ne in za ka dubi hanyoyin mu titin na gida duka jama'a masu sai da sayarwa har kan titi ake sai da sayarwa wani bai isa ya yi magana in za ka yi magana ma sai mutum ya ce ai mu muka ka gwamnati power sai sa a rabu da mu muyi yi abin da muka ga dama in ba ka eh, eh, election mai zuwa ba za mu jefa kuri'a ba nan kuma bata taso haka nan ba an ajiye doka kowa na bi in ka ki bi doka ya ci ka in ma tukin kake yi ne ma dan sanda ya sayar da kai kai da shi ba wani batu sai dai ya yi rubuce-rubucen shi ya kawo ya baka in baka yadda ka je kotu ka je ka guda musu abin da ya sa baka yadda ba amma kai da shi ba wani zance tsakanin ku haka dai dokar da yake tafiya daya bayan daya gida kuma ba haka ba dan sanda ya sadda ka sai ya tuma shige ma furfantun lori wai ka kawo makulli nan ba mutum ba mutum kawo makulli iyaka takarda kawai zai mika ma a nan insurance ma bai yadda eh, wai dan sanda ya shiga bai shiga motan ka me yake nema cikin motan ka bai bai tabbayan ka makulli ko takardun mota yayi aiki shikenan ya sallame ka to wasu wayanda suke gida sukan ta mamaki ko kuma za su rika jin cewa kaman idan muka koma wurin abubuwan da muke ci a gida sukan dan muna wahala nan shin haka ne ko me za ka ce game da wannan watan game da ci maka in na fahimce ka kara nufin abinci ne da sun ke ci daga nan eh kwarai ah. irin na gida hmm. a zamanin a lokacin da ni na zo garin ga akwai bambanci tsakanin shi da yanzu yanzu samun abincin gida bai da wuya kamar wannan lokacin nan hmm. yanzu yadda harkokin duniya ke tafiya ga jirgin sama ga jirgin ruwan ma yanzu yana tafiya maza ya fi na jirgin ruwan zamanin da sai sa kawo abinci you nan zuwa bakwai biyu bakwai uku sai ka ga abinci ya kai garin da shi sa ba abu ne mai wuya kamar yadda da yake ba yanzu duk abin da kake so a Virginia kana iya samun shi irin abubuwan da kake so kake ci Ghana za ka iya samun shi a Virginia Ghana eh. duk abin da nake so duk abin da nake so abin da ya kama sakwara ne in miyan kwakwa in tuwo ne koko ne kosai duk ba ba ba yanda ba shi na'am komai kana iya samun shi anan komai ina iya samu sai dai ban ce ina so ba to to wani abu kuma shine ka dan tabo magana dazu ina ina dangantaka menene ka gani game da dangantaka tsakanin su mutanen an asalin nan kasan da baki da suke da suke zaune tare da su to na farko ni zaman lafiya tsakanin su da baki akwai zaman lafiya sa'annan kuma bambanci bambancin kabila ba shi Eh, kamar nan gani bangaren gani da nake dai na yance ba shi domin su mutanen garin tare da su muke aiki dare da rana in ma an gama wurin neman aiki ne ba ruwa mai daukan aiki ba ruwan shi da wai kai ba haihuwan garin gaba ne har dai ka cancanci a baka aiki ko wani abin ana baka ne kawai magana ya kare sai sa wurin wannan yadda zan ce kenan eh to zamantakewa da su a kama a gida ko kuma a unguwa ko kuma makwataka haka makwabtaka da su akwai bambanci tsakanin to bari in koma baya a lokacin da na zo garin ga gaskiya na Allah makwabtaka da su yana da dan wuya domin suna ji da kansu ko cikin elevator ka gamu da dan garin yana kallon wani wuri ne kai ma kana kallon wani wuri amma zuwa yau da yake baki sun yawa garin da muka zo da al'adarmu da gargajiyanmu sai ya kwadaita musu don shi yanzu kana ganin kamar ma Eh, zama da su sai ka shi kamin ma kai ka yi gaisuwa su sun fara gaisuwa har suna kiran ka dan uwa kaga fari yana cewa baki wai dan uwa ba ma haihuwan garin wanda ya fito wani wuri sai ta kana ganin kamar bambanci ya zo tsakanin wannan lokacin nan zuwa yau to yanzu da yake ka kwasa shekaru goma sha bakwai bakin gwargwadon hali da abubuwa da dama ka sani game da zaman kasan mm, waje musamman na amurka iya gwargwado bakin gwargwadon hali wani daga gida sai ya kira ka ce maka muhammad awal ina son in zo amurka musamman virginia domin nema abin zaman gari wace irin shawara za ka ba shi na farko shawarar da zan ba shi sai in ce in dai yana da sana'an hannu ko kuwa ya yi boko to wannan dai ya iya tashi ya zo amma in abubuwan gaba ga su to ko ya zo ma ya zo da niyan cewa in ya zo ya kan ma zai yi karatun ne. To Muhammad Awal, kamar satin da ya gabata, lokaci ya ɗaga mana hannu. A cikin shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani. Masu aure a madadin bakon namu Muhammad Awal da Chubahiro Jodo ne wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi take riga in ji Riga da busa shi take riga in ji fulani. Riga babu busa shi. Riga babu busa shi dajin Allah. Lalim. kiba Muhammadu in shi ta kasa. Madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa. Rahotanni daga Najeriya na nuna cewa Najeriya ta fita daga ƙangin koma bayan tattalin arziki, duk da dai ta da kuma da tattalin arzikin na tafiya a hankali. Yau muna son mu ji daga gare ku, a wani ɓangarori kuke ji ko ganin alamar wannan canjin da aka samu. sai mun ji daga gare ku yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Sade Sa'idu Daura wanda ya ce kisan da wasu 'yan ta'addan Boko Haram suka yi wa wasu manoma a gefen Maiduguri wani abin takaici ne. Wannan ya nuna muna cewa har yanzu akwai sauran rena a kaba da fatan za a ƙara faɗaɗa jami'an tsaro a sako da lunguna na yankin. Sai kuma sako daga Abdulrahman Aliyu Balko da jihar Sokoto wanda ya ce salamu alaikum VOA Hausa. haba shugaban ƙasar kenya ya kamata ka kai zuciya nesa don samun zaman lafiya a ƙasar ka da ma al'ummar wannan ƙasa sai kuma saƙonmu daga mutari ɗan ma'azu baban khalifa jikan kande da aminu kano mai da garko da usman aliko da magam wanda ya ce salamu alaikum ya hausa a zahiri gaskiya gwamnatin najeriya tana bamu mamaki kullum sai gaya muna take tattalin arzikin najeriya ya bunƙasa amma da yiwa mu talaka muke kwana. Sako daga Abdulrahman Aliyu Balkore jihar Sokoto da Abubakar Karu girgir da Biliyan Leman na kasari wanda ya ce salamu alaikum biyu Hausa. Muna mika yabo da jinjina ga zakuwar ƙwararrun 'yan wasan Najeriya wata Super Eagle ganin irin muhimmiyar rawar da suka taka gida da waje don ganin sun da Najeriya kunya. Allah ya bamu nasara canye World Cup amin. Sai kuma sako daga Ibrahim Rabilu tsafe da Muhammad Baban Yusra Gusau jihar Zamfara wanda ce salam murya Amurka muna fata rahoton da aka mika wa shugaba buhari game da binciken wasu jami'an gwamnati za a aiwatar da abin da rahoton ya kunsa kuma muna fata za a yi adalci sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga baban gida yusuf na faɗa da nura sani rijau radiologist da bansur baburo na faɗa wanda ya ce hakika zaman doya da manja da ƙasashen yankin gabas ta tsakiya ke yi samsam bai dace ba muna fatan taron da kasashen ke yi don kawo ƙarshen takaddama da ke tsakanin su kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin masu iya magana sun ce zaman lafiya ya zama ɗan sarki. Madalla a gaida Abdulaziz Adali Toro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Donald Trump ya ce zai waiwai shawarar da ya yanke ta kawo ƙarshen shirin kare yara a 'ya'yan bakin haure marasa izinin zama kusan dubu ɗari takwas kaucewa mai da su su idan 'yan majalisa ba su yi wani abu akan lamarin ba. Sa'o'i bayan jami'an gwamnati sun ce ba za a ƙara karɓar takardar shiga cikin shirin na daka ba. Trump ya rubuta a Twitter a yammacin talata cewa 'yan majalisa na da watanni shida su halatta daka wani abu da gwamnatin Obama ta kasa yi idan sun kasa ya ce zai sake waiwayar lamarin. masu zanga-zangar nuna rashin amincewa wannan mataki sun taru a biranen washington da los angeles da new york da kuma denver da sauran birane Ƙasar Koriya ta Kudu tana shirye-shiryen tura ƙarin garkuwa daga makamai masu linzami kera Amurka da ake ta cece kuce a kansu. Wannan wata alama ce da ke nuni da ƙarin zaman tankiya da kuma cijewar yunkurin a kan shirin nukiliyar Koriya ta Arewa. Ma'aikatar tsaro ta ba da sanarwa a yau Laraba cewa za a ƙara kafa wasu garkuwar makamai mai linzami guda hudu a kusa da guda biyu na baya da ake aiki a wani tsohon filin wasan golf a birnin Sinju wanda yake a arewacin Seoul. tura waɗannan garkuwa mai suna THAD a takaice China da Rasha dai ba sa goyon bayan wannan lamari wanda suke ɗaukar wannan mataki a matsayin barazana. Masu bincike a kan harkokin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya sun faɗa a wani rahoto a yau Laraba cewar dakarun gwamnatin Siriya ke da alhakin hare-hare har sau ashirin da makamai masu guba akan musamman fararen hula da cikin shekaru hudu da suka gabata. Kwamitin bincike a kan Siriya mai zaman kansa ya ce waɗannan hare-hare sun faru ne a tsakanin watan Mayu da Yuli da kuma wannan shekarar a garuruwan Khan Shekun da Allatamni da kuma gabashin Gota. Kwamitin ya tabbatar da faruwar hakan. To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyanmu Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.